الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للإيقاف حتى يمكن أن يصاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأما القائلون بالتقليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها فإنهم لا يجتمع في الشكل الواحد ثواب وإيقاف وحسنات وسيئات بل من أصيب لم يعاقب ومن أوكب لم يقب ودلائل هذا الأمر من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرا ليس, ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه وينبني عليه أمور كثيرة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فهذا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 na ranar talata da laraba sha tara ga watan jimadar akhir a ashirin da tara ko ashirin da tara ga watan jimadar akhir jimadar ula hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya daidai da uku ne ya daidai da uku ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya a hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama tana dari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shine majalisunmu na majalisunmu na hudu malam yana cewa wa amma zalimu li nafsihi من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره idan ba a manta ba ibnu taymiya ya ɗauko bayani akan waɗannan matakai guda uku mataki na wanda yake azzalimu li nafsihi da wanda yake al da wanda yake al bil khairat bi idnillah sai mana maganar cewa al da astabiqu bil khairati bi wadannan waɗannan suna cikin waliyan Allah waɗanda suka tattare da kawa da imani waɗanda su ne waliyan Allah na gaskiya su ne waliyan Allah na hakika kamar yadda Allah ya kira wasu waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yace to amma az-zalimu li nafsihi shine kaso na uku din az-zalimu li nafsihi shine wanda yake zaluntar kansa min alil imani wanda shi ma yana daga cikin mu'minai az da li nafsihi zai iya yiwa ya zama baya cikin mu'minai kamar kafiri wanda yake zalunta kansa kamar da Allah ce wal kafiruna hum adh-dhalimuna kafiri ma az-zalimi ne domin ya cuci kansa ya hana kansa da imani ga Allah to wannan az-zalimi ne kuma zalincin sabab ne domin duk kafircin da duk abin nan abin da yake ya kai kafirci to wannan zalunci ne wanda yake mai girma abin da yake aikin shirka ne wannan zalunci ne mai girma saboda kafiri azzalimi ne sannan kuma mai saban Allah shi ma azzalimi ne sai dai zaluncin sa bai fitar da shi daga cikin da'ira ta mu'minai ba shine malam yace wa amma zalimu li nafsihi min ahli imani amma azzalimi wanda yake cutar kansa wanda kuma yana daga cikin masu imani fa ma'ahu min wilayati llahi bi qadri imanihi to shi ma yana da wani taka ta Ubangiji gwargwadon imaninsa, yana da mataki ko matsayi na wani caka gwargwadon abin da yake tare da shi na imani, wata kuwawu da tsoronsa ga Allah. Domin wanda yake mumini mai saban Allah ba za ka raba shi da wani kaso na imani tattare da shi ba, ba za ka raba shi da wani kaso na tsoron Allah tattare da shi ba, duk da cewa imaninsa yana da nakasa, haka nan takawarsa ita ma tana da nakasa. To, gwargwadon imaninsa da gwargwadon tsoronsa ga Allah haka nan gwargwadon walittakarsa ta take kama ma'ahu min dukkan zalika bi qadri fujuri kamar yadda yana da kishiyar walittaka din wato yana da kishiyar yayya ga addinin Allah gwargwadon abin da yake tare da shi na fajirci wato mutum guda zai iya zama ta wani bangare yana da wani sashi na walittaka ta wani bangare ko yana da sashi na fajirci na fasikanci shine mala yake idh shakhsu al-wahid qad yajtami'u fihi al-hasanatu المقتضية al والسيئات ya tuli للعقاب mutum guda ɗaya zai iya ya haɗa ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa ya samu sakamako kyakkyawa daga Ubangiji, yakan kuma ya zama yana da ayyuka marasa kyau munana waɗanda za su sa ya gamu da hukuma ta Ubangiji. Wato mutum ɗaya yakan iya tara alhasanat wa sayyi'at a lokaci guda yana da hasanat yana da kuma sayyi'at wa akharuna khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan ya hada ayyuka masu kyau waɗanda ta fuskar waɗannan ayyukan za ka iya cewa yana da wani bangare na walittaka sannan kuma yana da wasu miyagun ayyuka waɗanda suke na saban Allah ne su kuma ta fuskar su za ka iya kira shi fajiri ko fasiki yace to mutum da zai iya tattara waɗannan bangarorin guda biyu sai ta so shi saboda abin da yake tattare da shi na imani da tsoron Allah kamar yadda aka buƙace ka kaso dukkan wani wali haka nan kuma sai ka ki shi ta bangaren da yake saba wa Allah wato saboda abin da yake tattare da shi na saban Allah sanan bangaren kuma sai ka ke shi wato mutum daya za a iya san shi ta fuskar tsoronsa ga Allah da sa, za kuma a iya kinsa ta fuskar sabawarsa ga Allah da kuma ainihin ma'afiyarsa. shine yace hatta yumkina an Saba, wa yu'aqab zai yi mutum ɗaya a takanta masa kuma a yi masa ba. kamar waɗanda za su je wa Allah suna masu laifuffuka laifuffukan da bai kai kafirci ba waɗannan idan Allah maɗaukakin sarki ya so zai shigar da su wuta ya yi musu hukuma gwargwadon laifuffukan su sannan kuma ya fitar da su ya sa su aljanna ya takanka musu da aljanna gwargwadon ayyukan su na alkhairi kaga mutum ɗaya. ya haɗa duka biyu an yi masa ukuba an wanke shi daga laifukan samiyagu an kuma sa shi gidan aljanna a sakamakon ayyukan da ya yi na alkhairi mutum guda yakan iya zama ya haɗa waɗannan fuskoki guda biyu malam ya ce wa haza qaulul jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ita ce maganar da dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka faɗa wa immatul islam da shugabanni malamai na addinin musulunci wa ahlus sunnati wal jama'a da kuma ahli sunna wal jama'a dukkanin su gaba daya suna da irin wannan akida ta cewa mutum daya ta wani bangaren zai iya zama masoyi na Allah zai iya zama wali Allah ta wani bangaren kuma ya zama fajiri ko fasiki zamantowar ta fajiri ko fasiki bai hana ka so shi gwargwadon abin da yake tattare da shi na imani da takawa wannan shine abin da ahli sunna suke faɗa kaga wannan shine tsantsar adalci mutumin da ya kyautata ta bangaren da ya kyautata sai a yaba mata a dakan ta masa gwargwadon kyautatawarsa inda kuma ya nuna na sai a yi masa ukuba gwargwadon munanawarsa amma ba za a dubi bangaren munanawar shi kadai ba a manta kuma da bangaren kyautatawa shi yasa ya ce ahlus sunna gaba ɗaya abinda suke faɗa kenan tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi har zuwa yau abinda ahlus sunna suka yarda da shi a matsayin a matsayin aqidar su kenan alladheena yaquluna waɗanda suke cewa innahu la yukhalladu bin nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ba a shigar da wanda yake da wato gwargwadon kwayar komayya na imani a zuciya a shigar da shi wuta kuma a dawwamar da shi a cikin wuta duk wani wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko da kuwa gwargwadon kwayar zarra ne to wannan zai shiga wuta a koda shi gwargwadon zunubinta wannan imani kuma zai zama sababi da zai sa Allah madaukakin sarki ya fito da shi daga cikin wuta a sa gidan aljanna a dalilin wannan imani saboda dukkan wani wanda yake da imani a zuciyarsa ko yaya imani yake ko mun kankantar imanin matukar imanin bai gushe gaba ɗaya ba to ba zai dawwama ba a cikin wuta kamar yadda kafirai da munafikai suke dawwama a cikin wuta wanda ita ce aqidar ahlus sunna la yukhalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na imani to ba za a dawwamar da shi a cikin wuta ba ko da ya shiga to akwai ranar da za a fitar da shi a shigar da shi aljanna saboda ayyukansa saboda imaninsa wa amma alqa'iluna bit taqlid min alkhawarij wal mu'tazila alqa'iluna bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al-qibla malaki amma waɗanda suke cewa za a dawwamar za a dawwamar da mai sako idan ya shiga cikin wuta ya shiga kenan har abada babu ranar fita kamar kawarijawa, ‘yan tawaye waɗanda suke sun kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta sayyidina ali sun kafirta muawiya da tawagarsa sun kafirta dukkan wani wanda yake aikata sabon Allah dukkan wani wanda ya aikata sabon Allah a gurin kawarijawa ya kafirta wanda ya sha giya a gurin su kafiri ne wanda ya zina kafiri ne wanda ya sata kafiri ne wanda ya karya kafiri ne dukkan wani sako wanda za ka kira shi kabira idan mutum ya yi a wurin hawari dawa ya kafirta to waɗannan ba sa bisa aqida ta ahli sunna ba sa bisa aqida ta sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama so a gurin su wanda duk ya aikata aiki na kabira saban Allah babba shan giya ko zina ko sata ko ƙarya ko annabimanci ko yaudara ko ha'inci duk wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to zai shiga wuta in ya shiga wuta kuma ya dawwama kenan har abada ba za a fitar da shi ba kamar yadda ba za a fitar da karuna da da fir'auna da karuna da hamana da abu jahl ba dukkanin su za su dawwama a wuta waɗannan kawarijawa suke faɗar haka haka nan al-mu'tazila su ma abinda suke faɗa kenan mu'tazilawa su ma abinda suke cewa kenan wanda duk ya shiga wuta daga cikin masallata to ya shiga kenan matukar da ya aikata laifin da ya kai shi wuta to in ya shiga kuma babu ranar fitowa لأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة abin da suke cewa dukkan wani masallaci mai kallon alƙibla ya yi sallah in har ya shiga wuta to ba zai fito daga wuta ba har abada wa annahu wa sallama kuma babu ranar da babu ceto na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su a wurin su babu magana ce wanda ya shiga wuta ya shige ta ne bisa cancanta babu yadda za a yi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihin bawa ya zo ya cece shi ya fito da shi daga wuta so ba su yi imani da shafa'a ba ba su yi imani da wannan ba wannan kuma ya saba wa aqida ta musulmi ahlus sunna waɗanda suka ce dukkan wani wanda ya shiga wuta zai iya samun ceto da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matukar dai akwai imani a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto annabawa za su yi ceto haka nan mala'iku za su yi ceto haka nan salihan bayi su ma za su yi ceto sannan da karshe rabbul izzati gaba ɗaya shi ma zai yi ceto bayan ceton waɗannan to a gurin khawarij da mu'tazila babu maganar ceto domin ceto abin da yake nufi wanda ya shiga wuta a fito da shi ko kuma wani wanda ya cancanci ya shiga wuta amma a dalilin ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama a tserar da shi ya fasa fasa shi a wuta din ubangiji ya bi mata laifuffukansa ya biya masa irin basussuka da ya ci na ainihin zunubai da laifuka da ya ma wasu bayan Allah ubangiji ya biya masa wannan a ranar gobe kiyama a kai shi aljanna su ba yarda da wannan ba mu mu muka yarda da wannan suka ce babu ceto ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wala ghairihi wani sama ba zai ceto ba tunda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk martabarsa da matsayinsa ba zai samu ceto ba ina ga wani wanda bai kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kaga shi babu yadda za a yi ya ceto fi ahlil kaba'iri ga waɗanda suka yi manya manyan laifuka la qabla dukhulin nari wala ba'daha su ba su yadda ba ceton da za a yi shi kafin a shiga wuta ko bayan an shiga wuta su a wajen su matukar sai mutum ya yi aikin laifi ya cancanci shiga wuta to tabbas babu makawa sai ya shiga wuta din bayan da za a yi a cece shi sannan kuma bayan ya shiga din babu makawa sai ya dawo ba a ciki babu yadda za a yi wani ya zo ya cece shi wanda ita ce akida ta hawarijawa ita ce kuma akida ta mu'tazilawa hawarijawa da mu'tazilawa sun yi ittifaki sun a akan kudiri guda daya akan akida guda daya a ranar gobe kiyama su a wajen su a ranar gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba duk da cewa a nan duniya sun sha bambam ta fuskar yin hukunci ga wanda yake aikata kabira a gurin khawarij dukkan wani wanda yake aikata kabira kafiri ne kai tsaye matukar ya aikata kabira to ya fita daga da'irar musulmi wannan shi da hukuncin da khawarij suka ba shi a duniya don haka ba za a yi mu'amala ta ba ba za a mu'amalace shi ba mu'amala irin ta musulmi don haka ba za a aura masa ba idan mace ce ba za a aure ta ba saboda ba musulma ba ce haka nan idan mutum ne ya aikata kabira yana tare da matarsa to ya yi ridda dole a raba shi da matar shi ƴaƴansa ba za su ci gadonsa ba ita ma matar ba za su ci gadonsa ba shi ma ba zai ci gadon wani na kusa da shi ba sannan kuma idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi ba wannan duk hukunci ne da kawarijawa suka yi ma mai aikata kabira duk wani wanda zai aikata babban laifi a gurinsu to wannan shi ne hukunci su a duniya mu'tazila sun sun masa sassauci suka ce a'a mu ba za mu ce da shi kafiri kai tsaye ba za mu ce yana nan tsakankanin kafirci da imani shi bai fada cikin kafircin ba mu kira shi kafiri ba kuma ya bar katangar imani yana nan dan zaman katanga shi baya nan baya can saboda haka fi manzilatin bayna manzilatayn saboda haka shi fasiki ne amma ba za mu ce masa mumini ba ba za mu ce masa kafiri ba to tunda ba su ba shi sunan kafirci ba kaga ba za su ba shi hukuncin kafirai ba ba za su raba shi da matar shi ba ba za su hana cin dadin shi ba ba za su hana ainihin ai masa sallah ko abin da ya sha makamantar musulmi ba in sun yi haka to sun ba shi hukuncin kafiri ko da ba su kira shi da suna kafiri din ba to sai ba su yi haka ba don haka sai suka yi masa sauki a nan duniya suka karara masa suka daga masa kafa amma a lahira sai suka haɗa kai da kawarijawa da mu'tazilawa suka ce in ya shiga wuta babu mai fito da shi kuma ba makawa sai ya shiga duk to wannan ita ce akida ta hawarijawa da murtazilawa ɗan babu sassauci wannan akida tana da wahalar wato <laughs> saboda a ce kana mutum ba ma'asumi ba kai kuma ka rungumi wannan akida ai kaga abin ba zai yiwu ba saboda za ku ta kafurta juna ne a juma wani zai ce ya ga wani yayi wani abun ba daidai kai magana kai dan kuskure ka dai ta ba daidai ba ce yayi ƙarya don haka ya kafarta ka fara sai ai waje da mutum daga matsalar su aka yanke masa hukuncin kafirci to dukkan wani hukunci na kafirci ya hau kansa in ta kama ma za a iya yaƙarsa a kashe shi jinin da ya halatta wannan shi ne aqidar khawarijawa saboda haka ne suka yi ta yaki da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaki sayyidina Ali sayyidina Ali shi ya karya garkuwar su a waqatul nahrawan wanda watakila mun taɓa faɗarta a wannan gurin mun taɓa magana kan Ali ibn Abi Talib ya tura musu Abdullah dan Abbas ya je ya ja da su akan wasu akidun su fa indahum a gurin waɗannan mutane ko kungiyoyi guda biyu la yajtabi'u fi shakhs al-wahid thawabun wa iqabun sakamako da ukuba ba za su taɓa haɗuwa tattare da mutum guda ba ko dai a ba bashi sakamako a sashi aljanna ko kuma ya gamu da gamansa a sashi wuta amma wai ya shiga wuta sannan daga baya ka zo ya shiga aljanna su ba su yarda da wannan ba wa eh, wa hasanatun wa sayyi'at su a gurin su babu maganar wani ya hada hasanat ko ya hada sayyi'at dole ne ko ne ya zama hasanat tsantsa ko su zama sayyi'at tsantsa bal man usiba lam yu'aqab su a gurin su duk wanda ya cancanci sakamako har aka takanka masa da aljanna to wannan ba za a yi masa hukuma ba wa man uqiba lam yusab wanda kuma har aka yi masa ukuba to ba za a sakanka masa da aljanna ba wato dole ne dai zai dauka ko dai aljanna ko kuma wuta in yayi aljanna to za ta take in ya shiga wuta kuma nan ma ta take nan ibn tabiya yace wa dalailu hadha al-asl min al-kitab wa sunnah wa ijma' salaf al-umma kathira dalilai bisa wannan ka'ida da ya kawo ka'ida da ya kawo ita ce ka'idar baya cewa ash-shakhs al-wahid قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب al المقتضية li ya san, wanda ita ce ka'idar da ahlus sunna suke da ita mutum guda zai iya zama yana da halaye ko ayyuka na kwarai waɗanda za su sa a takanta masa yana da kuma ayyuka marasa kyau wanda ba su kai kafirci ba wanda za su sa ya cancanci hukuma shi kadai zai hada hasanat zai kuma hada sayyi'at kamar yadda Allah ya faɗa kharatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan aqida ita ce ta ahlus sunna ita ce al-aslu din da ibn taymiya yake nuni zuwa gare shi yace wannan ka'idar akwai ta a cikin alqur'ani a dalilan ta a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i salaf wato haduwar magabata yace dalilai ne masu yawa idan muka duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana cewa arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت ومن كانت كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ما يجي صلى الله عليه وسلم أتشون حديث صحيح وعند عبد الله بن عمرو يرويتوش يلا cikin sahihai ma yake yake cewa abin nan sifofi guda hudu dukkan wani wanda ya tattare su to ya zama munafiki an tsa duk wanda ya zama yana da sifofin nan guda hudu gaba ɗaya tattare da shi to munafiki ne tsantsa idza haddatha kadaba duk da zai yi magana su sai ya share ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in ya alkawari zai saba wa idza tumina kana in an amince masa zai haici wa idza ahada gadara in an yarjejeniya da shi zai karya yarjejeniya waɗannan sifofi guda hudu manzo Allah ce duk wanda ya tattare su ya zama munafiki ɗansa, wanda kuma yake da sifa ɗaya daga cikin sifofin nan guda hudu ko sifa biyu daga cikin gonakin, to yana da wata sifa ta munafiki har sai lokacin da ya barta kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kasa masu kudurce waɗannan sifofi ko masu ɗauke da wannan sifofi zuwa biyu kaso biyu akwai wanda yake zai zama yana da sifofin gaba ɗaya to wannan munafiki ne an za kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kana munafikan khalisan sannan yake wanda kuma yake da sifa ɗaya ko biyu wato wasu sifofin ba duka ba daga cikin waɗannan sifofin to yana da wata sifa ta munafiki kaga ba a kirawo shi munafiki tsantsa ba don haka yana nan tattare da imaninsa ta wani bangare kuma ya tsari wata sifa ta sifa ta munafikai an gane ku kun ga a cikin hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai wanda yake munafiki akwai kuma wanda yake da sifa ta munafiki akwai wanda yake munafiki ne akwai kuma wanda yake da sifa daga cikin sifofin munafikai wannan ba a gina shi munafiki an gane ku? duk da yana da wata sifa daga cikin sifofin munafiki sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa biyu ya kasa su biyu yace wanda yake da sifofin gaba daya shine munafiki zanza wanda kuma yake da wata sifa daga cikin sifofin nan yana da wata sifa ta munafici bai ce da shi munafiki tsantsa ba kaga wannan dalili ne da yake nuna mana cewa mutum daya zai iya zama ta wani bangare ya kunshi wata sifa mara kyau ta wani bangare kuma ya kunshi wata sifa mai kyau annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin sahihaini yana cewa ummati min al من arba'un fi ummati min min amr al الجاهلية sifofi guda hudu daga cikin a sifofi guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin sifofi na jahiliya wato sifofi na mutanen jahiliya waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke mushrikai masu bautar gumaka masu bautar wani Allah sifofi ne guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-fakhru fil ahsab wa at-ta'nu fil ansab والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم wato sifofin nan guda hudu sifofi ne na jahiliya suna daga cikin sifofin da za a ke samu a cikin al'ummata ce alfakuru fil ahkam mutum ya dinga wato alfahari da kafafa da ainihin asalinsa shi dan suwa da ne dan gidan wane ne dan dan dangi ne wannan duk yana daga cikin ayyuka na jahiliya mutum ya dinga alfahari da asalinsa sannan alfaru fil ansab sukan nasabar wani mutum a ce ga mahaifinsa wani ya dinga suka ce ai ba mahaifinsa bane ana jin ma ba ba ubansa bane kawai haka nan mutum ya dinka sukar na sabar wani wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan an ya hasu alal mayyit kuka ga mamaci ba kuka da zubar da hawaye ba a kuka na babatu da da hargowa wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan kuma al-istisqa'u bil nujum wato ayi ruwa wasu suke taurari kaza su suka yi mana ruwa tauraro kaza su suke yi mana ruwa wannan duk aiki ne na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana iya a same su cikin al'ummata kaga duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan tattare da shi aka same shi yana irin kuka haka a ga mamaci kuka wanda yake daga miliya na harguwa da hayaniya wanda yana da wata sifa ta jahiliya amma ba za ka ce da shi kafiri ba dan yayi kuka da sauti madaukaki ga mamacinsa ba za ka kirawo shi kafiri ba haka nan dan ya soki na sabar wani ba za ka ce masa kafiri ba ko dan yayi alfahari da asalinsa ba za ka ce masa kafiri ba amma kuma yana da wata sifa daga cikin sifofi na jahiliya kamar yadda ya faru ga Abu Zar al-Ghifari yana nan cikin sahih bukhari hadithun al-ma'ruf yake cewa wata rana naje Ar-Rabaza Ar-Rabaza wani gari ne kusa da Madina inda Abu Zar ya zauna bayan wafatar Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne ya rasu yace ya je Rabaza wannan kauye sai ya ga Abu Zar tare da wani bawansa Abu Zar yana yana wato sanye da wani gwado irin wannan gwadon shi ne shi ma bawan nasa yake sanye da shi sai ya ce ya abazar da ka ɗauki wannan gwadon ka ɗaura shi a matsayin kwarjalle ka ga da ka samu cikakkiyar cikakkiyar shiga ga gwado ga kuma kwarjalle ka ɗaura iri ɗaya wato ka samu abin da ake cewa alhulla wato cikakkiyar shiga sai ya ce a a ina ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai yake ba shi labari yace wata rana magana ta haɗo ni da wani daga cikin bayi mahaifiyarta ba ya ce mahaifiyarta ba ba balarabiya ba ce fa ayyartuhu bi ummi sai na aibace shi na soke shi na bace shi da asalinsa shi kai tafi can dan bagwariya ya faɗa masa haka sai mutumin da ya kai karansa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ka ji abin da ya faru tsakanina da Abu Dhar magana ta hada mu amma ga kalmar da ya gaya mun sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dhar ya ce innaka mur'un fika jahiliyyah Sai dai mutum ne wanda kana da ɗabi'a ta jahiliya sai ya rasulullahi ala kidari sinji duk da shekaru na ina tattare da kuma ɗabi'a ta jahiliya manzo Allah ce eh, da ta shekarunka to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa ikhwanukum khawalukum wato waɗannan a ƴan uwan naku masu muku hidima ne dangin ku ne ƴan uwan ku ne masu hidiman da ƴan uwan ku ne saboda haka fa idza kana tahta ahadikum fa idza kana ahadukum tahtahu akhu فليلبسه من فليطعمه مما طعم وليلبسه مما لبس ولا تكلفونهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم قال لك waɗannan ‘yan uwanku ne Allah ya sanya su ƙarƙashin ku suna muku hidima saboda haka abinda duk kuka ci ku ba su abinda duk kuka sa na sutura su ma ku tufatar da su irin wannan sannan kuma kada ku ɗora musu aikin da ya fi ƙarfin su in har za ku ɗora musu aikin da ya fi ƙarfin su to ku taimaka musu to tun daga wannan abu abu abu zar ya kasance yana ciyar da bawansa abin da shi yake ci yana fatar da shi abin da yake yake sanyawa na sutura a jikinsa abu zar a nan ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kisanta shi da innaka mur'un fika jahiliya saboda wani abu da yayi irin na jahiliya amma wannan bai zare wa abu zar sifarta ta mumini ba bai zare masa sifarta ta takawa ba da zari masa matsayin na sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda ka za iya samun mutum wanda zai yi wani aiki na laifi kuma wannan aikin na laifi iya kawai iya wannan aiki shi za a shi za a aibata shi za a soka amma wannan ba zai sa a yi kwandai mai ɗinsa gaba da ba to hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna haka wato yana da kyau har kullum idan mutum zai yi hukunci ga wani to ya dubi janibi guda biyu ya dubi bangarori guda biyu ya dubi bangarorin hasalat ɗinsa ya dubi bangarorin sayyi'at ɗinsa wanda ya firin jaya ya zama shine za a yi misali da shi ba wanda yake kaɗan ba wasu har kullum idan za su yi hukunci bangare ɗaya suke kallo wato suna kallo ne da bakin majibi ko da yaushe ba ta kallo da majibi wanda yake mai haske don haka kullum suna hango laifuka ne ba sa hango alkhairai ba sa hango ayyuka na kwarai za ka in suka tashi suka sai ka ɗauka da ɗai mutum bai taɓa aikin alkhairi a rayuwarsa ba haka kullum za su yi ta faɗar aibi ne wannan ba sifa ce ta musulmi ba sifa ce ta ta imani ba shi ne ibn taymiya yake cewa wa dalailu hadha al-asl min al kitab wa sunnati wa ijma' salaf al-umma katira dalilan wannan ka'ida daga cikin Al-Qur'ani da sunna da ijma'in magabata na wannan al'umma dalilai masu yawa laita hadha mawdi'a mawdi'ahu yace wannan ba shine mahallin da zamu faɗaɗa wannan magana ba kad da tsawo fi mawadi mun faɗaɗa shi a wasu gurare daban-daban wa yanbani alaihi umur to akan wannan asali akan wannan ka'ida akwai al'amura da yawa da za su gino akai wa yanbani alaihi umurun kafira akwai al'amura masu yawa da za su gino akan wannan asali wali hadha man kana ma'ahu imanun haqiqi fala budda an yakuna ma'ahu min hadhihi al'amal bi qadri imanihi saboda haka wanda ya kasance yana da imani na hakika to babu shakka dole ne a samu yana da irin waɗannan ayyuka na kwarai gwargwadon imaninsa wa in kana lahu dhunub ko da kuwa yana da zunubai ko kuwa zaka ce yana da zunubai to wannan zunuban ba za su hana ya kasance yana da sakamako na gwargwadon ayyukan da ya nuna ba kamar al bukhari fi sahihihi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamar yadda Imam al ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda anna a zamanin manzo nabi yakan yawaita sa annabi sallallahu alaihi wasallam dariya wato yakan yi abubuwan da suke sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dariya yakan je ya samu mutum ya kasa tulun zumarsa sai kawai ya ɗauki tulun a matsayin kamar ya karba a bashi sai ya tafi ya kai ce ga manzo Allah ga kyauta na kawo maka sai manzo Allah ya karbi zuman nan can mutumin nan sai ya zo neman kuɗinsa sa gurin Abdullahi Shimar lillahi ma yace to zo mu je mu kai ka gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi kudin ka idan kai wa zubar shi ya shanye kaga ya za a yi kenan zai kai wa maza mutum zai je ce manzo Allah sai ka biya ni saboda ka dole dai a hakura sai je kai mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya murmushi a wani lokaci a dauko a biya wannan mutum kudin sa kana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana yashrabu al-khamr wanda haka kuma masha giya ne Wai yujliduhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa bulala fa utiya bihi marra wata rana aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai ya sha giya a kawo shi annabi ya masa bulala bayan kwana biyu kuma sai a kawo shi cikin abige da giya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi masa ainihin a masa bulala wasu masu duka da da kara suna yi masu yi da takalmi suna yi masu yi da tafin hannunsu suna yi haka ake ta yi kullum da shi fa utiya bihi marra wata rana an zo da shi a cikin bayansa fa qala rajulun sai wani mutum cikin majalisar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce la'anahullah ma akthara ma yu'ti bihi ma yu'ta bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace shi Allah ya la'ace shi kullun sai an kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ana yawai kawo wanda mutum ya sha giya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a masa horo amma bai sa ya daina ba a wata riwaya akhzahu Allah Allah ta bar shi haka wannan mutum ya faɗa ga shi wannan Abdullahi ibn Umar fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah da ya ji haka ya ce la tal'anhu kada ka la'ance shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu domin shi yana son Allah da manzonsa kada ka la'ance shi domin yana son Allah da manzansa kamar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba a la'antar wanda yake son Allah da manzansa wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba a cewa da shi ba a la'antarsa manzo Allah sai ya hana la'anci wannan mutum kaga wannan mutum ya hada janibi guda biyu ta wani bangaren yana shan giya har ana zuwa a kora shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani bangaren kuma yana san Allah da manzansa wancan laifi da yake yi bai zare masa ko ya dishashe masa kansa ga Allah da manzansa ba saboda haka matsayinsa na yana san Allah da manzansa yana nan duk da cewa kuma ya wato shaidan yana rudarsa har ya sha giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zuciyarsa tana san Allah tana san manzo sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam abin da yake faruwa gare shi wata zamiya ce dan yake yi masa wata ainihin fujja ce shi dan yake fujjarsa zuwa ga aikata sako ya karkata zuciyarsa zuwa ga shan shan giya don haka a wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takunu auna shaytani ala akhiku kada ku taimaka wa shaydan akan dan uwanku domin lokacin da za a la'ance shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi shiru bai tsawatar ba babu shakka wannan watakila zai iya sawa shi wannan mutum ya sare ce to babu shakka tunda har manzon Allah ya yi shiru gare da cewa an ce da shi tsinanne ne ba shi ba rahamar Allah manzo Allah yayi shiru kamar ya tabbatar da cewa mutumin nan bai tare da rahama ranar gobe kiyama kaga wannan zai iya sa ya bazama ya kara shiga cikin ayyukan sa na laifi tunda dai har gashi gaban manzo Allah an ce ba shi ba shiga rahama manzo Allah kuma bai ce a'a ba kaga wannan zai taimaka wa da shi kuma ya kara abin da ma baya yi da kila sai ya dawo yana yi kila ma in ba a yi ba shaidan ya finge shi har ya yarda to kaga hikima ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa yana san Allah da manzonsa wannan shi kuma watakila za ta taimaka masa yaji tunda har ya samu wannan yabo daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan shaida to ya kamata ya kokari ya fi karfin shaidan akan abin da yake jan shi zuwa gare shi ya dawo ya zama mutum na kwarai soyayyar ta ga Allah da manzonsa ta cika to domin soyayya ga Allah da manzansa wani bangare ne na imani imani yana cika yana cika yana kuma raguwa yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa zai yi tun tunda har an sifanta shi da mai san Allah da manzansa yaga cewa imanin nan nata ya ci gaba da karuwa ba ya ci gaba da raguwa ba to kaga wannan akwai kwadaitarwa wannan ta sa malamai suka ce baya halatta a la'anci mu'ayyan la yajuzu la'nul mu'ayyan wasu daga cikin malamai suka ce bai halatta a la'anci wani mu'ayyan ba wato wani mutum da za a nuna a ce wane la'anan ne suka ce bai halatta ba matukar dai mumini ne bai halatta ka la'ance shi ba za ka iya la'anta cikin rubutu a ce duk mashaya giya an tsine musu albarka wannan la'anta ce cikin rubutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa giya ya tsine wa mai shanta ya tsine wa mai dakwanta ya tsine wa mai sayar da ita ya tsine wa mai rubuta ainihin cinikinta don maza Allah ya tsine ma waɗannan kaga a shari'a waɗannan duk tsinan ne za ka iya zuwa ka faɗa cikin rubi duk wanda yake waɗannan abubuwa maza Allah ya tsine mishi don haka duk wanda annabi ya tsine masa idan ne ne wanda aka tsine masa ba za a annabi ya tsine masa ba za a tsine masa ba za a tsine masa amma wannan tsinuwa ce cikin rubutu ka ɗauki wani mutum wani dan wani ka ce wani la'antacce ne tsinanne ne saboda ya sha giya wannan shi manzo Allah ya hana al-la'nul mutlaq wannan ya halatta don manzo Allah ya yi shi al-la'nul mu'ayyan la'nul mu'ayyan kuma la'nul mu'ayyan an ci wani wanda zaka ayyana shi ka ce wani kake nufi wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana domin ne domin baka sani ba ta yiwu abin da kake ganin shi yana aikatawa Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan saboda wani gagarumin wani aiki na alkhairi da yayi wanda kai baka sani idan ka la'ance shi kamar ka ce ba shi ba rahamar Allah tare da cewa Allah kuma ya yi niyyar ya shigar da shi rahama saboda wannan babban aiki wato yana da alhasanatul lahiya ta yiwu jiya ka gan shi ya sha giya amma da safe wato jiya ka gan shi da daddare yau da safe kuma Allah ya albarkace shi da tuba ya tuba tuba wacce ke ta gaskiya kai abin da kake masa hukunci na la'ana abin da ka gani ne jiya amma a yau yana daga cikin karbabu a gurin ubangiji yana daga cikin waɗanda ubangiji yake son su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda ka kai kana masa la'anta ne akan abin da ka sani jiya amma a yau baya tattare da wannan kaga anan ka fada cikin haƙƙinsa shi yasa aka hana al-la'nul mu'ayyan ta yiwu ya kasance ranar gobe kiyama ya samu shiga cikin waɗanda za a ci ta kai baka sani ba anan kai masa hukunci da cewa ba shi ba shiga rahmar ubangiji can kuma ka tsince shi a cikin tawagar waɗanda a ce da su su shiga aljanna zai yiwu Allah ya jarabe shi da wasu musibu daban-daban a nan duniya waɗanda za su zama kafara gare shi bisa wannan kuka na shi kun san mumini ko kaya ya taka sai Allah ya karkade masa kurakuransa to tayo Allah ya jarabe shi da rashin lafiya tayo Allah ya jarabe shi da talauci tayo Allah ya jarabe shi da musiba da baka sani ba ta zama kafara ce bisa ga wannan aiki da kai baka san da wannan ba don haka shari'a ta hana la'antar mu'ayyan ta yiwu kuma wani abu ne kake da san yayi ba daidai ba alhalin kai ne baka yi kai ne baka fahimta daidai ba kaga ka la'ance shi akan abin da ba bai kamata ba akwai lokacin da Itban ibn Malik ibn Malik ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace tsakaninsa da masallaci akwai wani rafi wanda idan aka ruwa rafin na cika kuma ganin sa kullun da baya yake yi ba ya da dan jagora don haka zai rika sallarsa a gida dan haka yana gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi masa sallah a wani bangare na gidansa idan ya yi sallah dan shi kuma ya riki gurin gurin sallarsa manzon Allah ce to ya yarda manzon Allah ya je ya same shi a gida mutanen Banu Salim ibn Auf ibn Salim Banu Salim ibn Auf kabilar shi Itban gaba ɗaya da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Itban ibn Malik sai suka zo a wannan lokaci aka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani abinci na musamman ya zauna tare da jama'ar wannan kabila din gaba daya sai ya zamana ba a ga wani mutum da ake kira Malik ibn Dukhshan a wata waya ibn Dukhshan ko kuma ibn Dukhayshin sunan nashi ya zo da lafazza daban-daban wannan Malik ibn Dukhshan dan kabila ne kuma dan uguwan ne gashi an tattara an taru a gidan Isbat ibn Malik amma shi babu shi sai aka ce ya ba a ga wani ba aka faɗi sunan shi sai wani ya ce ai wannan munafiki baka ga kullun tare da su yake ba ya fi ba su fuska a kanmu, da haka munafiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce da su alaysa yashhadu an la an la ilaha illallah wa anni rasulullah baya shaidawa cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne na Allah ni Muhammad ma'aiki ne na Allah sai wani ce yashhadu walakin laysa fi qalbi laysa min qalbi laysa sadiqan min qalbi eh yana faɗa amma ba da gaske yake ba ba har zuciya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su la yanbaghi liman yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah sadiqun biha min qalbi an yamussahu aw an yadkhul an ba baya yuwa ga wanda yake shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah yana ne gaskiya daga zuciyarsa kuma ya shiga a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yabtaghi biha wajha Allah Allah ce mutumin nan yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma'aiki ne na Allah kuma yana fadar haka dan Allah manzo Allah ya mata shaida cewa yana fadar haka dan Allah yayi kokari ya hana su tuhumar da wani yake so ya yi masa domin an shiga an fara zana cewa ai munafiki innahu rajulun munafiq ai munafiki ne ana ganin yana ba munafikai fuska tare da cewa kuma ba haka bane kuskuren fahimta ne dan ba gan shi ba sai aka tsara karfafa cewa wannan fahimtar gaskiya ce manzo Allah ya nuna musu ba haka bane a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama bai hukunta wannan da ya la'anci shi wannan Abdullahi Himar ba kun ya ce da shi ya ya ya ya tsine masa ya ce la'anahu Allah a wata ruwayar akhzahu Allah Na bai hukunta shi ba saboda ya yi wannan da tawili shi a tsammaninsa ya cancanci la'ana din manzo Allah nuna masa a'a bai cancanci ka la'ance shi ba wannan kuskuren da yayi na ya la'anci wanda bai cancanci ya la'anta ba ba wani abu bane da za a hukunta shi akai domin ya yi shi ne bisa tawili a tsammaninsa daidai yake shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa wani hukunci ba kamar yadda bai yi ma wancan mutumin da ya ce wa Malik ibn ya ce da shi munafiki Allah bai masa hukunci bai ce ka faɗa masa munafiki ka zama munafikin kai yanzu tun da shi ba munafiki bane kai ka zama munafiki a dawo da tsauran mataki a kan wannan wani abu ne da ya faru a wajensa bisa da tawili in kuna tunawa lokacin da aka yi wa sai da tuna Aisha Allah ya kara masa yarda kage da Safwan ibn Mu'azzib Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cikin waɗanda suka fi kowa zakewa shugaban munafikai na Madina yana cikin wanda suka fi kowa zakewa wajen yayata wannan kagen da terere da Aisha duk inda ya zauna wannan labari na abin da Abdullahi bin Ubay Ubay ibn Salul yake yi a Madina yana zuwa ga kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi ya tashi cikin masallaci yace wane ne zai isan min ga wannan mutumin da cutarwarsa ta kai har ga iyalina waye zai bin maganinsa a lokacin sai sa'ad ibn mu'az shugaban aus sai ya tashi ya ce ya rasulullah ka ba mu umarni mu za mu yi sa. in ka ce ma mu kashe shi mun gama da shi kenan sai sa'ad ibn ubada shugaban khazrajawa yawa Sa'ad ibn Mu'az ya ce idan ya kasance daga Aus to za mu gama da shi za mu kashe shi in kuma wannan mutum daga cikin ‘yan uwanmu Hazrat ne, to shi ma ba zai gagare mu ba. Kun san a jahiliya kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rashin jituwa tsakanin Aus da Hazrat. Ga shugaban Aus yana cewa idan wannan da kake kuka da shi, a gaya mana shi ko wane ne, in daga cikin kabilar mu ne za mu gama da shi. In ma daga kabilar Hazrat ne to ba zai gagare mu ba. Kaga wannan sai ya tuno musu abin da yake faruwa tsakaninsu a jahiliya. sai sa'ad ibn ubada shi kuma shine shugaban kabilar khazraj yana gurin sai ya tashi ya ce wallahi na rantsi da Allah baka isa ba bai isa ba saboda me saboda yana ga kamar anan yana nuna cewa mu ausu ko khazrajawa din nan mun karfin su za mu iya maka maganin su sai ya tashi ya ce wallahi baka isa ka kashe shi ba sai wani ya yi farat daga cikin ausu sai ya ce kai dai munafiki ne kana kare munafiki shi ne manzo Allah ya yi kokari ya kwantar musu da ya ya ainihin kwantar da hankalinsu ya sa ainihin a wannan hayaniya talaka to da ga alal munafiki sai dai munafiki ne kuma munafiki yake kare na faɗa wannan duk da ijtihadin sa da kuma hushi da yake ciki a lokacin ya za a ce ga wani yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya ce ba isa a yi maganin sa ba ce to in dai mai faɗar haka ba munafiki to babu munafiki kenan saboda haka sai masa hukunci da munafiki manzo sallallahu alaihi wasallama sai kwantar musu da hankalin su ya lallashe su ba tare da yayi hukunci akan wanda yake wa sa'ad ibn ubada munafiki ba saboda a lokacin da yake faɗa yana faɗa ne bisa tawili an gane ku? yana faɗa ne bisa tawili a bisa tsammanin shi munafiki to suna qadiyar da ta faru tsakanin al-hafiz ibn abi balta da kuma ake sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai je yaki mutanen makka lokacin fasfo makka da ya koye labarin yakar su haka ibn abi balta ya rubuta wa mushrikan makka yana gaya musu cewa manzo Allah zai zo yake su a lokacin da aka gano al'amarin sai na Umar ba shi yayi ba yace a kyale shi ya sare wuyan wannan munafikin haka sai kira shi munafiki a lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ya halarci badar kuma baka sani ba Allah ya tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta mu to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin kiran sa munafiki ba tare da cewa kuma annabi ya nuna wa sayyidina Umar cewa ko da wai ko da ko yayi babban laifi wannan babban laifin an gafarta masa saboda ya halarci badar wancan Malik ibn Rushd da aka ce da shi munafiki saboda bai zo gidan Ijban ibn Malik ba lokacin da manzo Allah ya bakunci gidan shi kansa yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin Uhud wanda duk suka halarci yakin badar aka yakin badar ba a yi shi da munafikai ba yana daga cikin abinda ya kamata a sani duk wanda ya je yakin badar babu munafiki a ciki saboda lokacin da aka fita yakin badar ba a fita ba da niyyar ma yaki kamar da kuka sani asira annabi ya fita ne da wasu yan turari akan su je su kare ayari na Abu Sufyan wanda yake dawowa daga Sham yana dauke da kayan kasuwanci na shawa. musulmi sun yi hijira sun bar sun bar Makka kafirai sun mamaye dukiyarsu gaba ɗaya sun ci garibar dukiyar su annabi ya ce to ga dukiyar mushrikan da suka mamaye muku dukiya suna wucewa mu je mu kai musu farmaki mu kwashi dukiyar wannan shi ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina saboda ka ya fita da mutane ɗan tsirari, kuma ma ba su yi zaton yaƙi da ba saboda ka suka fita sun sun da ta farmaki da aka shi yasa a lokacin da dama daga cikin sahabbai ba kowa ne ya samu labarin ba kuma a tabbai maza kowa ya fito ba za ka kai ma ba su san me ake ba kuma ba su kasa ba saboda ka waɗanda duk suka je yaƙin badar babu munafiki ko ɗaya a cikin su ba kaga a ce malik ibn rukshin munafiki ne kaga ba ta so ba yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar hadith ibn abi balta'a a ce da shi munafiki ba ta so ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin bada to abinda nake so a gane anan shine yadda za a iya samun mutum ya aikata wani laifi wanda a ce irin ta munafikai amma zai iya aikata shi ko da tawili ko kuma ya aikata shi ba tawili wannan baya kore mata imani kamar yadda kawarijawa da mutum da ke faɗa su a gurin su inda kai abin da yake laifi ne to kawai ka bar ka bar imani gaba ɗaya, to ka dole ne za a yi waje da kai kawai aka waje da kai kuma aka je lahira sai aka shiga wuta kuma nan babu kusa har abada to shi ne ibnu tabiya yake cewa kaga anan za a iya samun mutum wanda yake da imani na hakika a so shi gwargwadon imanin shi ko da ko yana da zunubai waɗanda waɗanda za su sa a ƙi waɗannan zunuban a ƙi shi ta ɓangaren zunubansa amma za a so shi ta ɓangaren imaninsa shi ne ya kama da kissar wannan bawan Allah Abdullahi Al-Himam. فهذا يبين أن المذنب بالشرك وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أو حب الإيمان كما أن العابد الزاهد ألا يكون لما في قلبه من بدعة ولباس مسقوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحذر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتله يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح تمرق ماركة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أن الطائفتين إلى الحق. نعم. قال يجي فهذا وانا حديث حديث عمر بن الخطاب ده وانا مسلم يجي شنجيا يبين ينا من بيان أن المذنب بالشرب وانا يجي ذنبي ثانية شنجيا وغيره كوني شنجيا قد يكون محبا لله ولرسوله. زي هي زمان mai san Allah ne da manzansa wa hubbullahi wa rasulihi aw taqur iman kuma san Allah da manzansa su ne ko ne mafi karfin igiya ta imani wato san Allah da manzansa shi ne tushe mafi karfi na imani kama anna al-abida zahida yace to kamar yadda mai ibada wanda a zahiri yake gudun duniya gashi yana ibada yana tabautar Allah yana shan wahala tukuru sannan kuma gashi da alamar gudun duniya duniya ba ta dame shi ba ba ta sha kansa ba kal yakunu lima fi qalbihi min bid'atin wa nifaqin mashutan min zalika wajhi inda Allah wa rasuli zai iya kasancewa saboda bid'ar da take cikin zuciyarsa ko munaficcin da yake cikin zuciyarsa abin ki ta wannan fuska a wajen Allah da manzansa wato gashi ne mai ibada ne mai gudun duniya ne amma a zuciyarsa akwai bid'a ko a zuciyarsa akwai munafici to ta wannan fuska zai iya zama abin ne a gurin Allah da manzansa sai ya kawo misali ya ce kamar tafaba istihani wa ghairiha kamar yadda ya zo a gurare da dama a cikin littattafan hadisai ingantattu da su wato kamar littattafan sunan min hadisi Ali ibn Abi Talib na hadisin Ali kan Abi Talib ko Abi Sa'id al-Khudri ko hadisin Abi Sa'id al-Khudri wa ghairihima ko waɗannan kamar hadisin sa'al ibnu sa'ad as-sa'idi kamar hadisin sa'ad ibn abi waqqas kamar hadisin aisha da wasu su عن النبي صلى الله عليه وسلم دجا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج النبي يفد خوارج فقال سيتي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ɗayanku idan ya ga ɗayansu yana sallah to zai daina sallarsa in ɗayan ku ya ga ɗayan su yana ɗayan ku ya ga ɗayan su yana azumi to shi sai ya rena nashi wa qira'atuhu ma akra idan ɗayan ku ya ga karatun ɗaya daga cikin su na alqur'ani shi sai ya rena nashi yaqra'una alqur'an suna karanta alqur'ani la yujawizu halajirahum amma baya wuce makosansu yamruquna min al-islam suna fita da gaggawa daga cikin musulunci kama yamruqu samu min ar-ramiya kamar yanda kibiya take fita da gaggawa daga cikin abin da aka harba aka harba ta aina ma laqitumuhum duk inda kuka gamu da su faqtuluhum to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahum yawm al-qiyamah domin a cikin kashe su akwai lada a gurin ubangiji ga wanda ya kashe su ranar gobe kiyama manzo Allah ce la in adraktuhum har lalle idan na riske su wato suka bayyana a lokacin ina nan duniya ban yi wafati ba la aqtulannahum qabla aad lalle daga jaki ga zan kashe su irin kisan da aka yi wa adawa waɗannan sune ne khawarijawa wa haula qatalahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma'a amirul mu'minin ali ibn abi talib bi amri nabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan sune ne waɗanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yaka tare da sarkin mu'minin ali dan abi talib da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi yace domin shi yace a yake su fa inna fi wa qala fihi annabi sallallahu alaihi fil hadith sahih ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da waɗannan a cikin hadisi wanda yake sahihi تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وتقنجيا ذات بجل لوكة عند مسلمين سكة سامو فرقة تكانون سو يقتلهم adna ta'ifatayn ila al-haq amma mafi kusancin kungiyoyi biyu masu rigima zuwa ga gaskiya su ne za su kashe su Su ne za su yake su kashe su to kuma sai ya kasance da yadda ali shi ya yake su wai wannan ne ahlus sunna suke hujja akan cewa sayyidina ali da jama'a su sune adna ta'ifatayn ila al-haq an samu sabani tsakanin da muawiya amma gaskiya ko daidai yana bangaren sayyidina ali ba bangaren sayyidina muawiya ba wannan shine hujjar da ainihin ahlus sunna suke bayarwa waɗannan duk hadisai ne waɗanda suke nuna ainihin bayyanar su waɗannan khawarijawa akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda wanda yake cikin sahihain yana cikin Bukhari da Muslim hadisin yana cewa Annabi sallallahu ta'ala Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aiko da wani dunkulan zinari zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda aka ciyo na ganima sai ya aiko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya raba wa wasu mutane guda hudu wanda ake ganin su almu'allafatu qulubuhum ne ba su jima da shiga musulunci ba kuma ana so a lallashi zuciyarsu kada su bace su koma kafirci sai manzo Allah ya raba musu wannan zinayar daga cikin su akwai al-Aqra ibn Habis al-Hanzali sannan kuma akwai Uyayna ibn Badr al-Fazari akwai Az-Zaid al-Ta'i sannan kuma da wani daga cikin A ƙabilar bani nabhan sannan da alkama ibnu ulata al'adili ɗaya daga cikin ƙabilar banu kila lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba mu waɗannan bai ba wa sauran quraishawa ba sai quraishawa mutanen makka da al'ansar mutanen madina sai suka yi fushi suka ce yi wa sanadi da ahli najd waya da'una manzo Allah sai ya ba wa manya manyan jimajiman waɗannan mutanen najd mu kuma ya kyale mu annabi ya ba su saboda kasance wasu shugabanni a cikin al'ummomin su kuma ga su sun kusanto musulunci ko sun shigo musulunci lallashin su su zauna a musulunci zai sanya kabilun su ma su biyo su shiga su shiga cikin wannan addini amma sauran sauran muhajiru da ansar ba su fahimci hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan ba qala sai manzo Allah ya ce musu inna ma ata'allafu ina lallashin su ne ina lallashin su ne فأقبل رجل غامر العينين مشرف الوجنتين نافذ الجبين سبت اللحية محلوق قال أنا cikin lallashin muhajirin da ansar sai ga wani katon mutum ya taho ya tsirka ko inda manzo Allah yake zahirul ainain mai kurbin idanuwa mushrikul wajnatayn mai ainihin dogon goshi wato goshin sa ya fito sosai na abin nan mai jib abin nan tumatuman kumatu na tubul jabin mai goshi wanda ya fito sosai wato mutum ne mai abin nan ga idansa a cikin kulmi sannan ga kumatunsa tuma-tuma sannan ga goshinsa Kaskun kasul lahiya sannan kuma ga shi ya barge mutum da yawa mahaluk amma kuma ya yi falfago yana zuwa sai ya tsaya fatala ya ce illaha ya muhammad ya muhammad ka ji tsoron Allah sai manzo Allah ya ce da shi man yuti'illah idza kai. in har na saba wa Allah to waye zai bi shi kuma in har ni zan saba wa Allah to kuma ka gaya min wanda zai bi Allah ayamanu lillahu ala ahli al-ardi wa la ta'manun Allah ya amince min ya bani sabon in kawo duniya ko kuma za ku amince min ba akan taro da kwabo da zan raba muku Allah ya yarda da ni ya amince min ya aiko ni da ba wahayi amma ko za ku yi amince ba akan taro da kwabo abin duniya da zan raba muku ba za ku amince da wannan ba fata'alahu rajulun qablahu sai wani ce ya rasulullah bari in kashe wannan mutum mai ruwa ya ce ina tsammanin Khalid ibn Walid ne yace a kare shi ya kashe shi kama na ahu sai manzo Allah ya arabu da shi kaga wato a a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da falan ma walla lokacin da ya juya baya tafi قال سيما الله إن من ذئبه هذا أو من أخيه هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأن متلتقى أنسني za a samu wasu mutane sun bayyana waɗanda za su rika karatun Qur'ani ba zai wuce makoshin su ba yamruquna min ad-dini muruqa sahbi min al-rabiya za su fita daga addini da gaggawa kamar yadda abin har abin da kibiya take fita daga abin da aka harba ta cikin ta. yaquluna ala al-islam za su rika kashe musulmi wa yad'una ala al-awqat amma za su bar waɗanda suke bautar gumaka la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad lalle tabbata hakika har idan na riske su zan kashe su zan yake su irin kisan da aka yi wa adawa waɗannan su ne kawarijawa da ƙarshe daga cikin tsakan wannan mutum aka fara samun shugabannin wannan akida ta ainihin kawarijanci su ce da tafiyar akida daman kawarijanci da akidar shi'a su ne akidar da suka fi kowace akida dadewa domin akidar shi'a ta fara bayyana tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da rai su abdullahi ibn saba suka bayyana wannan bai yahudan wanda ya fito yana ta yaya ta cewa masa aka ba mu wanda wa wanda bai cancanci shugabanci ba kuma su zamanin sai da Usman ya fito da wannan da'awa tun daga wannan lokacin aka fara ainihin haifar wannan muguwar aqida da shi'anci haka nan khawarijanci bayan an samu sulhu da yarjejeniya tsakanin sayyidina Muawiya da kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu a wannan lokacin kuma aka samu waɗannan kauyawa jahilai waɗanda suka shiga cikin rundunar sayyidina Ali <clears throat> suka fice da rundunar sayyidina Ali sai banna a wannan lokaci ne suka fita suka ce su sun yi tawaye suka kafa sayyidina Ali da sayyidina Muawiya gaba daya waɗannan su ne hawarijawa su ne waɗanda suke kafarta musulmi ainihin a bisa aikata zunubi da ya aikata kabira sai su kafarta shi haka nan a wannan lokaci su ma shi'a suka bayyana waɗanda suke kafarta gungun sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ibnu taymiya yana cewa aqidar aqidar khawarijanci jahilci ne ya haife ta wato jahilci shi ya haifar da aqidar sabanin aqidar shi'anci shi kuma wannan zindiƙanci ne ya haifar da shi wato kaga gara khawarijanci da dama dama akan shi'anci rafilanci ke sannan a khawarijawa ba kowa da kowa cikin sabon manzala suke kama sa ba ta kama sabu Abubakar da Umar ba ta kama sa Usman amma shi'a suna kama sa Abubakar da Umar da duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wasu ɗan tsirari da suka yi gajiya ba waɗanda ɗan kaɗan ne ba su wuce lissafin yatsun hannunka guda ba to kaga a shi kenan khawarijanci gara shi da shi an ci khawarijanci ba su kafirta dukkan sahabbai ba sun kafirta waɗanda aka yi rigingimin nan ne da su wato bangaren sai da ali da bangaren sai da muawiya amma waɗanda suka bar duniya kafin wannan lokacin khawarija ba sa kafirta su shi'a kuma suna hadawa tun da kan sayyidina abubakar abin da ya kasa gaba ɗaya duk kafin su suke kaga sun fi muni ta wannan fuskar sannan kuma kawarijanci abin da jahilci ne ya haifar da shi shi'anci kuma abin da ya haifar da shi dan daka ce domin bai hude shi ya fara daga tutar shi'anci shi ya fara daga wannan tutar saboda ka san daka ce ta haifar da shi sannan kuma gawa ana samun zuhur da tsoron Allah a cikin domin su a gurinsu aikata kabira ma kafirci ne kaga wanda yake da wannan aqida kaga dole ya ta kafa kafa ba zai ba zai aikata kabira ba duk da cewa akwai aikata kabira da ya ta zubar da jirin musulmi to amma shi a gurin yana ga jihadi yake fi sabilillah ka duba kitabul libas ka ga hadisin Imran ibn Hissan Imran ibn Hissan shugaba ne a cikin kungiyar kawarijawa ma ba ma wai mabiyi ne ko wani mata matashi a'a jagora ne amma sai haka zaka ga hadisin sa kitabul libas cikin Bukhari saboda su a gurin su sun fi kowa tsantsenin yin karya. ba su yadda mutum ya karya ba da sun yi ƙarya a gurin su ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ya babu jikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu jikon kaurace mata da yakar da da tabbatar da gaskiya wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yake cewa ya gaskiyar bayani akan mutanen da ba sa ba riski annabi ba su riski annabi Isa kuma ba su riski annabi Muhammad ba dan ana cewa ba su da manzo wato yana tambaya akan waɗanda ake kira ahlul fatra ko ahlul jahiliya waɗanda ba su riski zamanin annabi isa alaihi salam ba ba kuma su riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba suka mutu a wannan dan tsakankani to malamai sun yi sabani kan irin waɗannan mutane wasu suna cewa duk wanda ya rayu a wannan lokacin ba za a kama shi da abin da ya yi na laifi ba musamman shirka da bautar wani Allah idan an je lahira za a jarraba shi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai masu yawa waɗanda suna akwai magana a cikin su amma suna cewa yawan hadisan zai iya ƙarfafa zai iya ƙarfafa su cewa za a jarraba su a ranar gobe kiyama ubangiji ya ce da su su je su shiga wuta wanda ya je gadangadan ya kama zai shiga wannan wuta din ubangiji ya ce to wannan zai yi min da'a a duniya da a ce ya riski ainihin sako wanda kuma ya cije ya ce ya ubangiji ya zan shiga wuta bayan ina ga wuta ce sai to gani da kama ka ki biyayya bare kuma a ce manzo na aika maka babu shakka wannan kai ba za ka yi biyayya ba saboda haka wancan da ya tafi zai shiga sai a dade shi a tafi da shi aljanna wannan kuma da yake shiga din sai a ja shi da karfi a shigar da shi wasu malamai suka ce wannan shine abin da zai wakana saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba <clears throat> har sai mun aika musu da da manzo in aka aika masa da manzo ya bi yaki bin sakon wannan manzo to shine za mu kama shi da azaba wasu kuma malaman suka ce a'a ba duka ahlul fatra ne suke ma'zuruna ba ba duk ahlul jahiliya suke ahlul fatra ba akwai wanda yake a zamanin jahiliya din Allah ya <clears throat> ya samar da shi to amma kuma ya ji da'awa kira na wasu annabawa kamar yadda aka samu wasu daga cikin a ahlul jahiliya tun gabanin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gane abin da ake bautawa ba Allah ba na gumaka ƙarya ne suka shiga addinin kiristanci irin su waraka ibn nawfal irin su zaid ibn nufayl ibn amr da sauransu irin su umayyah ibn abi salt waɗanda tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fahimci cewa bautar gunki ba gaskiya bane saboda haka suka shiga addinin nasaranci wato suka shiga addinin annabi isa alaihi salam har ba ta kai waraka ibn nawfal ya yi karatu mai zurfi a cikin addinin nasara har ma yana rubuta yana fassar littafin injila wanda aka rubuta shi da ibraniyanci zuwa larabci wanda yake nuna maka har tsayawa yi ilimi a cikin wannan addini tare da cewa gashi ba larabci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ganin wahayi na farko na Aisha ta zo da shi wajen waraka mai waraka yake cewa a ah, Khadija akwai Khadija ta zo da shi wajen waraka kaza abin da waraka yake cewa babu wannan abin da ya zo maka irin ta da ya zo wa annabi Musa wato kenan wahayi ne kai ma Allah ya maka kamar yadda yawa annabi Musa kaga a cikin nan akwai yarda da tabbatarwa da manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi sa malamai suke cewa waraka shi kansa dan aljanna ne har yake cewa idan har Allah ya aiko ka to babu shakka ina ma a ce a lokacin ina da karfi na in sa ya taimake ka lokacin da mutanen ka za su yi gwagwarmayar fitar da kai daga garinka har yake cewa har maza Allah ke cewa ah, yanzu za su fitar da ni domin yana tuna yadda suke san shi yace a ah, kuma har za a kai su kore ni daga ƙasa ta waraka yake cewa babu mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi wato duk annaba wanda suka zo gabaninka su ma haka suka gamu da dafa da kiyayya na ainihin <clears throat> na jama'a to kaga wannan duk ya samu wannan ilimin ne tun a jahiliya kafin bayyanar za ku ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a matsayin fanzo daga Allah to sai ga wasu malamai suka ce wanda duk ya fahimci gaskiya ya gane to babu shakka wannan ba shi da uzuri ba uzurin da za a yi ba shi tun ga akwai sanda da sallallahu da wasallam ya fita da ya fita da sahabbansa sai ya wuce ta wata makabarta wacce tun a jahiliya take sai ya ji ana azabtar da wasu mutane har yake cewa da kuna jin azabar da ake yi musu to da ba za ku ƙara kawo gawa gawa makabarta ba da kuna jin ihu daruri na na ainihin waɗanda suke ake yi wa azaba a cikin makabarta da ba wanda zai yarda ya rungumo gawa ya kawo ta makabarta ma ta dafa nu kamar da manzo Allah ya ce da ba ku bunne junan ku ba sai ana musu azabar da babu mai ji illa abin da halittu tuna jinta illa sakalai banda mutane da aljanu su kai ne ba sa jin wannan ruhu wato ihu da ƙaraji da waɗannan da ake wa azaba suke ji kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, wannan makabarta kamar da ruwa yake faɗa wannan makabarta makabarta ce da aka binne mutane tun a jahiliya amma duk da haka gashi ana yi masa azaba Amr ibn Luhai wanda shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin Larabawa manzo Allah ya ce ya gaishe a wuta yana jan in hanjinsa a ciki yan sa a cikin wuta kaga a jahiliya ya rayu tun bin zuwa manzo Allah amma saboda wannan laifi da ya shigo da gumaka jaziratul arab manzo Allah ya ce ya shi yana jan ƴan hanjinsa a cikin wuta to shi yasa wasu malamai suka ce ba duka ahlul fatra bane suke ma ahlul jahiliya ba duka ahlul jahiliya ne suke ahlul fatra ba akwai waɗanda za a yi musu azaba musamman waɗanda suka gane tsantsan gaskiya amma suka ci gaba da zama akan akan shirka da kafirci ko da ko ba aiko musu da wani annabi sabo ba to sakon firfishin wancan awa ta farko ta ta alhanifiya wacce annabi Ibrahim ya zo da ita tana nan tsakankanin ya kamata a ce sun yi riko da ita sun yi aiki da ita sai ta abubakar sun kafin zuwa musulunci ya watsar da bautar gumaka sun kafin musulunci ya bayyana ya fahimci cewa bautar gumaka ba gaskiya bane to duk wanda ya iya gane wannan amma kuma ya doge akan bautar gumaka din to ko da kuwa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a iya masa azaba ranar gobe kiyama kamar yadda da wannan nasoshi suka suka nuna a takaice dai sabani ne na malamai wasu suna ganin jarrabawa musu jarraba su za a yi ranar gobe kiyama wasu kuma suna ganin a'a za a yi masa azaba matukar dai sun fahimci gaskiyar a lokacin amma sun ibinta sannan kuma ahlul fatra ba wai sun tsaya a wancan zamanin ba har ila zuwa yanzu aka yi a samu ahlul fatra har zuwa yanzu dukkan wani wanda bai taba jin sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba bai taba jin labarin an aiko wani balarabe daga cikin larabawa a tsibirin laraba a zamani kaza ya zo da alkur'ani bai taba jin wannan labari ba don haka bai san musulunci ba wannan shi ma yana daga cikin ahlul fatra ko da kuwa a yanzu yake rayuwa yana cikin halin fatara kuma kun san cewa akwai da dama cikin sassanin duniya akwai waɗanda musamman san ba su san akwai wani abu musulunci ba ba su taɓa shi ba malamai wasu malamai sun riskar da waɗanda saƙon manzo Allah ya je musu a gurɓaci ba su taɓa samun saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba ba taɓa karanta musu alƙur'ani yadda yake ba an kai musu labarin cewa wani makaryaci maha'inci mugu ya bayyana ta kan laraba a zamani kaza yayi kaza yayi kaza kamar yadda muke samu muka samu labarin musailamatul kazzab haka su ma suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallama su ma waɗannan wasu malamai suka ce za a riskar da su da ahlul fatra ko da kuwa suna suna rayuwa ne a ban kasa a yanzu a shekara ta hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. Hadisin da Ibn Hibban ya fitar da shi da sansala mai kyau da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bi illa da nar babu wani da yahudi ko ba nasari cikin wannan al'umma da zai ji labarin fitowa ta sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi babu wani da yahudi da zai ji labarin na ashe kaga wanda bai ji labarin sa ba shi yana da uzuri wanda bai ji labarin sa ba amma wanda ya ji labarin sa amma da bai imani da shi ba annabi ya ce wannan shi ne zai shiga wuta wasu kuma hantararru suka ce ai idan baka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba matukar dai ka rayu a mutumin kirki ka kyautata wa al'umma ka kyautata wa duniya wannan zaka shiga aljanna ba sharadi bane sai ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi akwai masu faɗar irin wannan akwai wani marubuci da ake kira Fahmi Buwaidi yana rubuce rubuce a jaridu na kasar Masar da sauran jaridu na duniya musamman Masar ne da dadewa ya sha rubuta irin wannan cewa dan ne za a ce kawai dan mutum bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma mutumin kirki yayi ayyuka a a'malu al-a'malu salihat yayi ayyuka na kwarai kuma a ce ba zai shiga aljanna ba yace wai ya taba zuwa wani masallaci a Kuwait sai ya ga limamin masallacin yana huduba yana ta faɗar irin narko da azaba da radadi da zai samu kafirai a ranar gobe kiyama duk ya tattara kafirai ya ce dan wuta ne wai sai shi ya tsaya ya kalli limamin nan ya kalli shi daga ƙasa har sama ya ga ainihin agogon da yake sanye da shi daga Switzerland aka yi shi ya dubi takalminsa ya ga dan Italiya ne ya dubi ainihin alkebbarsa ya ga kirar kirar din abin nan hadar Ingila ya dubi wani ne shi ma limamin yana tafantabawa cikin ni'imominsu kuma ya zo ya ce dai ‘yan wutan ta ta je kasuwa ta sayo wani abu ko ta kai nata ta sayar wannan ba haramun bane a musulunci wannan kuma yace yana so a yi masa bayani game da wanda ya sayi fegin ginawa don yayi gida to amma akwai kaburbura akwai kaburbura na matattu a wannan gurin wato akwai waki yace ko kuma mahaifinsa ya rasu sai aka ba shi gadon wannan guri tare da cewa akwai kaburbura a gurin shin yaya zai yi sai ya haƙura sai kaburburan da sun shekara arba'in sai ya tone su ya yi gida wanda shi ne hukunci amma kaburbura ba su yi shekara arba'in ba ba halatta a tone su ba. Wannan kuma wannan kuma yana cewa yana son a yi masa bayani game da wannan hadisin abu halal ila Allah salat Abu Dawud ya rawaito shi a sunan dinsa wannan hadisin hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bayan rauninsa ta fuskar isnadi sannan ta fuskar matani ma ma'anarsa ba ta da kyau babu halal din da ubangiji ya halatta kuma ya zama yana kinsa To abin da Allah yake ki to haramun ne zai Allah baya san shi to haramun ne kai ka so shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi saki sahabbai sun yi saki annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi abin da Allah yake ki ba ko ma ya fi ki domin cewa aka yi abghadu abin da ya fi ki manzo Allah bai yi wannan ba annabi ya saki wasu daga cikin matansa in kula suna hatta Hafsa sai na Umar sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki, ta wani lokaci Jibril ya zo masa daga Ubangiji yana cewa ya dawo da ita rajiha fa innaha tawwamatun qawwama ce Allah ya umarce ka ka dawo da ita domin mace ce mai yawan kiyamul laili mace ce mai yawan azumi annabi ya yi take ya saki aljuwainiya ya saki wata ma haka dai za ka ga a cikin sirarsa an gaya maka ya saki mace kamar guda uku haka ta haka annabi ya yi saki kuma sannan sahabbansa su ma sun yi saki akwai ba waɗanda suka shahara da saki kamar sai kamar al-Husayn ibn Ali Husayn ibn Ali ya shahara da sake-saken mata har sai da ta kai ubansa yana cewa a daina bashi aure to amma ba a daina bashi ba saboda ana son sharaf na wato ɗaukaka ta kusanci da gidan annabci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da hudu ba shi a daina bashi aure saboda aure ta kili ya aure mata sun fi sabai ya ce a yi masa bayani game da wannan hadisi ya ujibu rabbuka min ash-shab laysa zabu sabwa wato ta yana sha'awar matashi wanda yake ba shi da giggiwa wato irin giggiwa ta samartaka irin karkacewa da shiga wasu abubuwa da wasu dace ba galibi marhala ta samartaka marhala ce da take cike da gigiwa za a gan shi da rawar kai za a gan shi da yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba za a gan shi da wuya ne a ce bai shiga cikin wasu ayyuka waɗanda suke ba daidai ba saboda wannan marhala marhala ce da shi ɗan yake amfani da ita wajen ya rubi ainihin matashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya littafta cikin mutanen nan guda bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshin tara na gobe kiyama aka litafta da ashab na sha'a fi ba'atillah da ashab na sha'a wa qalbuhu mu'allaqun bil saurayi da ya tashi zuciyarsa tana ainihin tana rataye da masallaci ko da yaushe yana sha'awar ya gan shi a cikin masallaci saboda duk da cewa gashi a cikin wata wata marhala wani zango da shaidan yakan iya yi wasa da shi cikin kankanin lokaci amma duk da haka ya ci galaba akan shedan ya zama mai kake yana kan addini baya kan ainihin rawar kai da ya irin ta samari babu shakka wannan wani matsayi ne babba ubangiji ya so shi da shi shi yasa ubangiji yake sha'awar wannan ainihin matashi wannan hadisi hadisi ne da hidi sai kuma wata matsala da yake cewa yana so a yi masa bayani game da cewa hadisi yana shafe hukuncin ayar alqur'ani wannan matsala ce daga cikin masail na usulul fiqh da malamai suka yi sabani akan ta wasu suna cewa shin aya tana soke hukunci na alkur'ani ko ba ta soke shi matsala ce mai faɗi wanda za ka samu bayanin ta a cikin littattafan usulul fiqh saboda in har ka yi ido sosai kana iya karanta wannan fanni har kuma ka zakulo matsaloli irin wannan ina baka shawara ka je ka karanta matsalar a ciki da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tahulu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma afsaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها duk ɗan uwanmu da suka roƙe mu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatun na alkhairi ya kare musu dukkan wani sharri Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka ji amfane mu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan abin da muka kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in